Masu sauraro barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Nura Ado Suleiman daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. A wannan makon shirin zai tattauna ne a kan salon koyarwa tun daga matakin makarantu na ƙasa wato teaching methods a turance wanda kuma za a ji tasirin da wannan salo ke da shi a kan bayar da ilimi ingantacce. Salo ko kuma dabarun koyarwa matakai ne ko kuma tsare-tsare da malamai ke amfani da su wajen koyar da ɗalibai darasa a kuma tabbatar da cewa ɗaliban sun fahimci abin da aka koya musu. A mafi yawan lokuta waɗannan dabaru sukan bambanta tsakanin darasa, zalika ya danganta da matakan ilimin da aka yi amfani da su. Duk da sauye-sauye da fannin ilimi ya samu a Najeriya, wanda ake bayyanawa a matsayin ci gaba. bayanai sun nuna yadda kwazon ɗalibai ke raguwa musamman idan aka kwatanta da lokutan baya abin da ya sa wasu ke yawaita tambayar dalilan da suka janyo haka shin an samu raunin ne daga salon koyarwar ko kuma dai akwai wasu matsaloli na daban dr bilyamini bello inuwa babban malami ne a tsangayar ilimi ta jami'ar bayero da ke kano a najeriya ake horas da malamai su taso kamar professionals malamai A wancan zamanin suna da micro-teachings da abubuwa da yawa waɗanda a yanzu yanayin yawan ɗalibai da kuma yanayin tsarin ba zai ba da dama a malami ya samu wannan cikakkiyar horon ba. Idan ka lura da makarantu ɗalibai da suka fi ƙwazo misali a ce su je jami'o'in gwamnatin tarayya wanda suka biyo su su je jami'o'in gwamnatin jiha har waɗanda su ne wayanda ba su da ƙwazo sosai su ne za a tura su a ce su je kwalejin ilimi kuma su za su dawo kuma su zo su ci gaba da koyar da ɗalibanmu na biyu ɗaliban da yanzu suke zuwa kwalejin ilimin kamar yadda na faɗa raka samu ba wai sun je a maimakon suna son aikin malanta ba ne a'a sun je ne saboda suna neman su samu admission su yi karatu idan muka lura a tsari na da yanayin azuzuwan mu babu cunkoso sosai akwai kayayyakin aiki akwai hikimomi da dabaru wadda malami zai amfani da su saɓanin yadda yanzu idan ka je za ka ga yawanci wasu makarantun hatta alli za ka samu malamai ne suke saya daga aljihunsu ko daga kuɗin pta iyaye dai ganau ne ba jiyau ba dangane da wannan koma baya na raguwar kwazon ɗalibai domin su ne ke tare da yaran nasu a gidaje malam musa husaini tsohon malamin makaranta na daga cikin iyayen da suke da ta cewa akan wannan kalubale eh gaskiya ne ko lokacin da muka yi namu karatun tun daga matakin firamare gaskiya akwai bambanci da ɗaliban yanzu da ɗalibin firamare na da zaka ga zai iya rubuta maka wasiƙa ta hausa har ma ta turanci sannan za ka ga mafi yawa mun damu da ma mu je makaranta so da ka yaron da ya damu da ya je makaranta to ya damu da ya karatu kenan na biyu yanzu mu a karan kanmu matsayin mu na iyaye da wanda muka yi karatun ba da wanda ba mai karatun ba gara gara wanda suka yi karatun kaɗan daga ciki ne ke bibiyan yara akan abin da aka koya musu a makaranta su ƙara musu ko kuma su sabunta daga abin da yaran suka koya wani kan sa baba idan ya fahimci akwai wata matsala ta yaran shin ya kasa gano daga makaranta ne ko daga yaron ne yakan bi har yaran makaranta ya ji bincike don gano cewa me ke faruwa yanzu iyaye mu riga da mun zama malalata sosai sosai mafi yawa za a cewa ba lokaci ba lokaci so daga in ka tankaɗe waɗanda muke bibiyan karatun yaranmu na boko da na islamiyya ba yawa to yaya batun yake daga ɓangaren ɗalibai ganewa ne ba sa yi ko kuma ragwanta ke damunsu magana gaskiya ba wai ƙwazon ne ba su da shi ba dagewa ne ba sa yi to yanzu abin da ya sa ba a dagewa ɗaliban yanzu hankalin su ya koma bangaren neman kuɗi da kuma gaskiya yanzu ba su fiye son karatun bai shiga zuciya sosai ba sakamakon yanayin da ake ciki alhassan da alhassan a muna dagewa kuma ana gara karatun dai dai kawai dai akwai wanda ba sa dai mai da hankali kamar kai waɗanna subject ɗin ne ka fi ganewa idan ana koyar da su english da geography da kuma islami waɗanne ne kuma kake da rauni a kansu baka ganewa yadda ya gamata chemistry da biology baka gane su sosai shin yanayin salon koyarwar geography ne ya fi maka daɗi shi kuma na chemistry baya ma daɗi kenan eh. Masu sauraro kuna tare da shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International RFI wanda za ku iya sake sauraron sa gami da sauke shi daga shafinmu na intanet kan adireshin hausa.rfi.fr. A yanzu kuma shirin zai ɗora kan batun na tasirin salon koyar da ɗalibai wajen samar da ingantaccen ilimi. To masu iya magana da yakan ce mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Hakan ce ta sanya muka ji daga ɓangaren malaman makarantun gwamnati. don jin ko daga ina suke ganin matsalar ta bullo. Malam Shafi'u Hallai na daga cikin malamai na makarantun gwamnati a Najeriya. Yanzu duk malaman a takarda ne wannan sabuwar manhajar da aka fito da ita ta AI din nan kusan duk ta watsa kwalan mutane a wajen karatu. A da ita ma kuma gwamnatin akwai makarantu da da take warewa tun daga harkar secondary school akwai makarantun da ake ce musu grade duk wanda ya je zai fara wannan makaranta ta grade 2 dama abin da ya shafi harkar koyarwa zalla yake koya a makarantar nan in ya gama ya fito a turo shi makaranta idan ya gama ka ɗauke shi aiki ya zo yana yin aikin yana koyarwa kai ka ce ya yi daktarin a halin yanzu kenan wanda yake a yanzu kuma wannan makarantun an kashe su ba su dai mutum in ya gama normal secondary school a ce ya je NCE idan ya zo NCE din ya zo yana koyarwa sai kaga gaba ɗaya koyarwa ta wata iri sai kuma za ga ko ƙwararren malamin nema ya zo ya sa wasanni a cikin zuciyarsa ba don koyo ba saboda yana ganin a siyasance kamar yana da wani ubangida a matsayinka na kai shugaban makaranta idan kana ganin kamar za ka takura masa ka dinga tunanin kar wannan ubangidan nasa kuma ya zo ya yi maka wani a wannan daban abin da ya kai ya kyafi harkar su sa yara ɗin a makaranta wanda a da ana sa su a shekarun da ya dace yanzu kuma soyayyar iyaye ta sa yaran suna yin mutsi mutsi su kawo su banda wannan ma yaro sai ya zo yana karatu wai sai ya zo a ce yana so da Allah a yi masa jumping bayan da shekararsa bata kai ba kuma sai a zo a ce kuma a sake yi masa jumping a sake tsallake masa wasu shekarun ganin cewa irin wannan yanayi akasarin lokuta abin da ke gidan ƙaura shi ke gidan goje ya samu tuntuɓar ɓangaren malamai na makarantu masu zaman kansu don jin koyaya rashin karsashin ɗalibai a dalilin raunin salon koyarwa yake a mahangarsu. sunana muhammad yusuf daga wata makaranta ilma international school a wato babban matsalar da ake samu yanzu dangane da amsali rashin karsashin ɗalibai a lokaci da alaƙa ne da malaman musamman a misali a irin private schools haka na farko za ka ga a misali malami zai zage aikin shi yadda ya kamata to amma a ƙarshe abin da za a biya shi wato ba zai ɗebe mishi wani bukatun shi na rayuwa ba abu na biyu kuma akwai aiki yi wa malami yawa so da mafi akasar makarantu private schools in kaje zaka je ka tar da malami ɗaya na ɗaukan subject guda uku to kaga irin wannan zai sa malami ba zai iya bada ba zai bashi da bashi da ne ba zai samu karsashin da ya kamata ya aiki yadda ya kamata ba dalili ko shine ayyuka sun mishi yawa ko ina mafita game da wannan matsala da ta sanya ɗalibai rashin ƙwazo a yanzu ga shawarar dr bilyaminu bello inuwa an inganta shi karan kansa tsarin koyarwa ya zamanto masu ƙwazo suna da sha'awan zuwa su koyar idan aka gyara albashin malami aka kyautata masa tsarin yadda zai koyar aka rage yawan ɗalibai a cikin aji aka ba shi kayan aiki da zai amfani da su wajen koyarwa duk waɗannan abubuwan za su sa masu ilimi masu ƙwazo su daina zuwa wasu fil su dawo fil ɗin malanta kuma a samu tasiri wajen inganta karatu. Uh, na, na uku malami ya zamanto yana da training a kan kari kuma training din nan a yi shi cikin inganci ba wai kowane irin training ba. To da wannan shawara ta Dr. Bilyaminu na Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya, shirin ilimi hasken rayuwa yake karkarewa. A madadin abokin aiki wakilinmu na jihar Jigawa, Abdulkadir Haladu Kiyawa, Nura Ado Suleiman da na tsara na kuma jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI. ke masu sauraro fatan alkhairi.